الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن هملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا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 a kisan annabi musa wanda yake magana da allah wannan kisa an ce babu ba annabin da aka mishi abu guda shida a cikin annabawa a jere in banda in kai mu karana sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wasu malamai suka ce ma babu ma ba annabin a wato kyautan da Allah ya ma annabi Musa babu wani ba annabin da aka mishi wannan kyauta kakaf a cikin annabawa babu to amma ga yadda kisan yake bar mu ji a Allah ya ce wazkur fil kitabi Musa ko mm. ka ambaci kisan annabi Musa innahu kana واذكر في كتاب موسى كان بتكيسن النبي موسى ان جاء الله مدوكاكين سركي انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا انه شي النبي موسى كان يا كسانچه مخلصا واتو مي تركي ne wa kana rasulan kuma ya kasance wato manzo ne na Allah nabiyan kuma annabin Allah ne kaga a jikin aya ku ji abin da aka jera masa an ce annabi musa ya kasance wato tsarkakekke ne ɗaya wa kana rasulan kuma shi wato aikakke ne daga allah nabiyan kuma annabin allah ne kaji a jikin aya ɗaya ko to a can wani wuri kuma allah ya kira shi ƙarraba nahun najiya shi annabi musa Allah ya kusanto da shi wa nadainahu min janibi turil aimani Allah ya ce ai mun kira annabi Musa wato gefen dama wato na dutsen aimani wato wato muka kira annabi Musa ta gefen dama muka kira shi wato muka gana da shi wa karramnahu najiya to wannan shine annabi Musa dan namari dan eh, wato Musa dan Imrana dan Imrana wannan shine yake da wannan sifa in ji malaman tafsiri suka sake cewa dai har yanzu dai shi annabi musa abin aka bashi kaga a can yanzu mun samu hudu ko mm. to suka ce dai har yanzu dai shi ne annabin da allah madaukakin sarki lokacin da allah annabi musa ya roƙi allah ya ce ƙala rabbi ishrah li sadri ƙala rabbi ishrah li sadri maganan yana gaba

yan uwansa wato shine annabi haruna hmm. da maryam wannan maryam duk za mu ji faifayin ɗin uwar annabi musa ne to malamai suka ce shi annabi musa shine muklisan kuma shine manzo na allah kuma shine annabin kuma yana magana da allah sa'an nan kuma ولما a موسى لميقاتنا وكلمه ربه الله يجي lokacin da annabi Musa wato ya yaje miqati sai yayi magana da ubangiji Allah qala rabbi arini anzuru ilayk ubangiji ka nuna mini yadda za mu yi mu ubangiji qala lan ubangiji yace a bai yiwa ka ganni walakin anzur ila aljabali amma tunda sun matsa lallai suna so wai kai a ce ka nuna a gani to su kalli wannan dutse wato in sun kalli wannan dutse su sa ido su kalli dutse wato waɗansu mutane ne daga cikin mutanen annabi musa suka matsa suka ce lallai su suna so dai sai sun ga allah ido da ido <laughs> kasan mutane wato ba sa rabuwa da tambayoyi haka suka ce annabi isa idan kai annabin allah ne muna so ka yi mana addu'a a kawo mana abinci daga aljanna <laughs> muna muna zaune mu daga kai mu ga abinci daga aljanna tunda kai annabi ne to muna so mu ga abinci daga aljanna yana saukowa in an kawo kuma mu ci mu taba mu ji bayan an kawo abincin mu sake taba abincin kuma mu ci mu ji <laughs> kaji al'adar mutane mm. yace to amma in na yi addu'a Allah zai kawo abincin amma in ya kawo daga aljannan amma sharaɗi ga doka dokan farko kada ku ɓoye abincin doka na biyu in an kawo ku ci doka na uku in an kawo abinci duk wanda ya zo yake so ku dan mishi <laughs> duk sun karya wasu suka ɓoye wasu kuma ana kawo abincin sai suka kama tambayoyi mm. to wannan abincin wa ya dafa idza kana al-hawariyuna ya isa ibn maryama hal yastadi'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i ko me كان تكن لا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا wai suna so abin da yasa muke so abincin aljannan nan ya sauko muna so mu ci daga ciki in mun ci kuma zuciyarmu ya ƙara nitsuwa mu tabbatar eh kai manzon Allah ne ga abincin aljanna ma annabi mu ya kawo mana mu zuciyarmu zai ƙara nitsuwa alama an qad sadaqatana wa nakuna alaiha min ash-shahidi kuma mu mu zama masu gani akan wannan abun mun sani tabbas kai annabin Allah Allah ne gashi nan mun samu evidence to proof kuma mu zama mu masu shaida ne wato gani da ido ya kori ji mun gani mun ji قال isa ابن Maryam. Sai isa ɗan na ya ce musu Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i yace ubangiji na Allah kaga waɗannan ga abin da suke so amma ina so ka saukar mana da abinci wato daga aljanna a cikin plate wato na ma'id wato na abincin aljanna muna so ubangiji ka saukar mana da wannan abincin din saboda ga maganganun da suka faɗa Allah ce na naji تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك za mu zama wato mu ne na farko kuma mu ne masu ba da shaida annabi mu ya kawo abinci mun ci arzuqna wa anta khairur raziqin to kai mana wannan in kai mana wannan daman ubangiji shine fiyayye mai azarki fiyayye mai azartawa kai azarta mu da wannan abincin sannan kuma ubangiji shine fiyayye mai azartawa kana Allahu sai ubangiji wato sai Isa dan nan na Maryamu sai ya ce kana Allahu yunazziluha alaikum sai ubangiji ya ce wato ni Allah zan saukar da wannan abincin da suke bukata a gare ka faman yakfur ba'du minkum amma duk wanda aka saukar da wannan abincin sai ya ki ya kafirce ma dokokin Allah ya kafirce da wannan yace ba daga Allah bane fa inni u'azibuhu azaban azibuhu a ahadan min al'alamin za mu mishi wani irin azaba Allah ce zan mishi azaba azaban irin ɗaya da ban taɓa yi ba daga cikin mutane za mu mishi azaba irin wannan azaba zai zama wato za a yi creating azaba ne sabon azaba wanda ba taɓa ma waɗansu a duniya ba an ce waɗannan mutanen suna daga cikin wanda aka mai da su biri su ne wanda aka fara mai da su biri monki su ne aka mai da su kun gane ko an mai da su saboda sun yi waɗansu abubuwa sun saba to a takaice dai abinda muke so mu ji a wannan shine annabi musa annabin allah ne annabi musa wato ga nasabash ana kiran shi musa ibnu imrana ibnu kahat ibnu lawi ibnu yaqub ibnu ishaq ibn ibrahim kalilullah wannan shine nasaban annabi wato annabi musa amma wannan ruwayan a ruwayan sa'alabi ne wannan ruwayan da na karanta na wato jerin nasaban annabi musa amma ibnu kasir abin ya faɗa a nasaban annabi musa shi ya ƙara da wani abu guda ɗayan da sa'alabi bai ƙara ba ya ce musa ibnu imrana ibnu kahat ibnu azar azar ya saka kaga shi wato sa'alabi bai sa azar ba da ya sa kahat sai ya sa ibnu lawi kun gane mm. wato lawi din nan su ne 'ya'yan annabi yaquba mana kun manta tarihin ba na irga muku sunan 'ya'yan annabi yaquba ba lawi ga annabi yusuf a tarihi da muka karanta suratul yusuf ai mun yi suratul yusuf muna da efeset goma sha goma goma ko efeset mun yi efeset goma a kisan annabi wato dama ayoyinta ɗari da goma ne to mun yi efeset kowane aya kowane aya goma mun yi efeset ɗaya haka muka yi ma surar ɗin to Allah madaukakin sarki ka sa albarka a cikin darasin to sai suka ce wato a nasabar mahaifiyar annabi musa nasabar mahaifiyarta ana sunanta wato sunan mahaifiyar annabi musa ana kiranta a uqabit ana kiranta uqabit bintu ismir uqabit bintu ismir sunan mahaifiyar annabi musa ga nasaban dai har yanzu uqabit bintu ismir ibnu barrakiya barrakiya ibnu yaksha ibnu ibrahim kaga nasaban mahaifiyar annabi musa ah, sai maganan wato sai magana muhammadu binu a ishaq muhammadu binu ishaq wani babban malamin tarihi ne ya ce a'a ya ce sunanta ga yadda sunan mahaifiyar annabi musa yake shi bai dada wancan ƙaunin ba ya ce sunanta ana kiranta nukaiba ana kiranta nukaiba sai sunan 'yan uwan annabi musa su waye da waye annabi musa yan uwansa guda biyu ne kamar yadda na gaya muku ita ce maryam da harun kowanne akwai faifayin su a cikin alkur'ani ita ita maryam yar uwan annabi musa ga faifayinta a cikin alkur'ani lokacin da aka ɗauki akwati aka je aka saka akwatin a cikin ruwa shi yasa malamai suke cewa wai akwatin da aka ɗauka aka je aka saka annabi musa na ba ku wani kisa in ji shek mujahid shek mujahid wato ya ce mahaifiyar annabi musa eh, eh, ta aihu to amma allah madaukakin sarki sai ya ɓoye cikinta irin ciki ne wanda zaka gani shamulalle tana da ciki amma cikin wato ya shafe irin ba a ganin cikin allah sai ya ɓoye cikin saboda me yasa saboda ai ko a yanzu duk da mutane suna cewa doguwar mace cikinta baya fita yar gajeruwar mace ne cikin ta yake yin dogo da wuri haka waɗansu suke faɗa a kwadon psychology na mata haka suke gani wai doguwar mace cikin na ɓuya to mahaifiyar annabi musa saboda wato dokoki abin da ya faru saboda abubuwan da ya faru akwai wani wato wani wani wani fir'auna yana kwanci sai ya mafarki fir'auna yana kwance sai mafarki yana mafarki sai mafarki duk gidajen bani isra'ila duk gidajen bani isra'ila gobara ya taso amma bai taba gidan bani isra'ila ba amma wato su white house ɗinsu wato gidan gwamnati yanki inda fir'auna yake duka kabilansa wuta ya shiga ya kokona amma a mafarki fa ba wata rana za ka yi mafarki ka fada kogi ba mm. idan mutum ya mafarki ya fada a kogi idan mutum ya mafarki ya ga kura idan mutum ya mafarki ya ga jini idan mutum ya mafarki ya je aikin haji idan mutum ya mafarki ya mafarki ya samu kudi idan mutum ya mafarki yana kuka idan mutum ya mafarki yana dariya Mfasara. <laughs> fasara <laughs> akwai wani mutum wanda ake kiran shi ibn siri a zamanin shi wato shine mutum mai fasar mafarki wato ana cewa annabi yusuf din zamanin saboda in mutum ya kware wajen wani abu sai ce kama da wani baya zama wani ai ko to shi ibn sirin wata rana imamu na malik ma ya taba tashi da kansa ya je tambaye shi fasara mafarki kaga ko wannan babban malami ne kaga imamu na malik babban malami ne a madina ko ba ka bane a duniyan ilimi ana saka imamu na malik wato in bai zama na ɗaya ba wato zai zama na biyu ko na uku lallai dai yana da ilimi kawai a takaice a zamaninsa duk da akwai malamai wajen tamanin da uku amma shine Allah ya sa masa albarka ya ɗaukaka shi sauran ma ba wai ba sa ba an sa amma dai ya fi zama popular ina fata an gane ya fi zama sananne to yana kwance bacci ya ce sai na ga mala'ikan mutuwa a bacci ina mafarki sai na ga mala'ikan mutuwa ya nuna min ya tsotsi guda biyar abu da mutuwan nan irin mafarkin mutuwan nan ba daɗi ko ne yanzu kina mafarkin mutuwan nan zaki ji hankali ke baya kwanciya ki sadakan kosai ki sadakan yar yau ki sadakan kulikuli ki sadakan masa ki sadakan abakuru <laughs> na san ku rika yin sadaka kenan saboda ko dai na kusan mutuwa ne ni ba bana ganewa to imamu na mali hankali ya tashi yace to ni na ga mala'ikan mutuwa ya nuna min ya tsotsi guda biyar wala Allah gobe ne zan mutu ko sauran kwana biyar na mutu ko sauran sati biyar na mutu ko sauran shekara biyar na mutu ni hankali na bai gane ba sai na je na tambaye shi shi ne ya je samu imamu na mali ya zayyana mishi ya ce kaga ina kwance ina bacci da dare jiya sai mala'ikan mutuwa ya zo a mafarki sai nuna mini hannu to amma hankali na ya tashi na haka menene ake nufi na kusan mutuwa ne ko yaya ya ce eh mutuwa na kan kowa ya ce na sani ya ce yana gaya maka ne wa inda hu mafatihul ghaibi Allah yana da mabuɗin gaibu babu wanda ya sani illallah sai Allah guda biyar akwai mabuɗin gaibu wanda aka faɗa a cikin alƙur'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mabuɗin gaibu ne duk duniya ba wanda ya san su sai Allah sai ya karanta masa ya gaya masa ayoyi sai ce to sai ya koma to sai wani kuma ya yi mafarki shi kuma ya yi mafarki ana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ya tashi ya farka mafarkin ya farka ya ga ba sallah bane yake kira shi mafarki yake yi hankalin shi ya tashi yace to wannan wani irin mafarki ne sai ya ce bari je ya tambaye shi sai je ya tambaye shi da ya je ya tambaye shi sai ya ce masa nayi mafarki amma ban gane ma'anar mafarkin nan ana kiran sallah sai ya ce ayya ai wannan abin da fasarar mafarkin nan yake nufi za ka yi sata za a kama ka za ka tafi prison aka ce a hankalin shi ya tashi an ce shekara mai zuwa kafin shekara mai zuwa ko aka same shi da sata ya yi sata aka kama shi fasara mafarkin shi kaga ya tabbata wani ya sake cewa ni ma na gwada bacci na yi mafarki ana kiran sallah na waiga na waiga ba sallah ake yi ba to me fasara mafarkin sai ya ce masa za ka tafi aikin haji almajiransa da suke zaune suka ce ah wannan ya mafarki ana kiran sallah kace zai yi sata za a kama shi wannan kuma ya yi mafarki ana kiran sallah kace zai tafi aikin haji sai ce ai ina da hujjojina ya ce bari gaya muku hujjojina summa azana mu'azinu falamma jahazahum bi jahazihim yayin da masu awo suka yi awo in ji Allah suka sikata bir hali akhihi wato sai suka dauki wato tiya na gwamnati sai suka saka a cikin kwano wato a cikin tiya wato a cikin kayan ne. bunyamini thumma azzana mu'azzinun sanda mutane suka yi bankwana da wato fadan Yusuf mun tafi mun tafi to ku gaida baban ku gaida yan uwan ku gaida kowa da kowa sun tashi sun tafi sun fita boundary bayan garin suna fita daga boundary misira kawai sai aka tura sai aka fara bincike intelligence suna ta bincike a'a mu fa ba mu ga gwamnati kwanon na gol ba na gwamnati so ba mu san inda aka yi ba yaya aka yi ana ta bincike ma'aikata sai aka yi sai aka sa shela duk wanda ya zamo wannan tiyan gwamnati za mu ba shi raƙumi ɗaya kuma da lodin kaya akan raƙumin mun ba shi kyauta bulus muka shi bonanza ne wannan amma sai wanda ya kawo wanda ya ɗauki wannan kwanon shikenan sai aka zagaya me zai faru sai aka tafi ana abun nan sai aka ce to ai mun san wanda aka auna musu kaya duty wanda aka auna na ƙarshe kwanon ya bata waɗansu samari ne kuma sun fita don haka kawai sai waɗansu ka bi su sai suna cewa ayyatuwal iru ma'azzana mu'azzinun sa'an nan masu kira sai suka yi kira ayyatuwal iru ya ku wato matafiya innakum lasariku lalle ku barayi ne kalu wa akbalu alaihim madha tafkidu sai suka juyo sai suna cewa to menene me kuka rasa bayan ba ma nan to malamai sai suka ce wannan da wannan hukunci ibnu siri ya ba da amsa ya ce kaga sai aka kama to amma da aka zo da su gaban annabi yusuf annabi yusuf annabi yusuf ya ce don kar a ce annabi ya yi karya ya ce sai muka ce man wajada duk wanda muka tadda kayanmu bai ce sata ba a'a wanda muka tadda kayanmu haka ya faɗa haka annabi yusuf ya faɗa kaji maganan masu mulki da hikima saboda haka ba annabin allah sai aka ce to hujjan da baka bamu ba muna so ka gaya mana wannan da ya saci wannan da aka ce ya ji kiran sallah ai to menene sakamakon wanda in muka same shi da wannan kaya to sai ibnu Sirir ya ce to wancan ko da na ba ku amsa na ce muku ai gashi nan wannan ya kira a ya ana kiran sallah ya farka ya tashi ya gani na ce mishi zai tafi aikin haji sai ya ce a ba ku ji ba a cikin alkur'ani lokacin da annabi ibrahim ya gama gina ɗakin ka'aba ai ya hau wani dutse da yake gefen safa sunan dutsen yana gefen safa yanzu haka amma dai dutsen an ciccinye shi an rage shi shine ake kira shi jabalu aba khubais wani suna kiran dutsen jabalu Kaka, waɗansu haka suke kiran dutsen to dai da suna malaman tarihi suna kiran dutsen da sunaye da yawa to an ce wato sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani wazin fillasi bil hajji wato ka kira mutane a aikin haji ya tuka rijalan ala kulli dhamir mazaje za su zo maka wato akan wato dabbobi ko raƙuma daga sansanin duniya daga kowane sako kowane lungu za su taho maka za su zo sai sai ce to na yi amfanin fasarar wannan wato da wannan kalma ne na yi amfanin wannan fasara sai wani kuma ya zo sake tambayin shi ya ce na yi mafarki na yi mafarki ina fitsarin jini na tashi na yi mafarki ina fitsarin jini kuma na zo na duba na ga ban yi fitsarin jini ba me ya faru sai ce kana saduwa da iyalinka tana jinin haila in dai matanka tana jinin haila kana saduwa da ita shi ya sa ka yi wannan mafarkin kana mafarki kana kwance kana mafarki gashi nan kana fitsarin jini a ƙara muku waɗansu ko bari <laughs> sai suka ce to duk wanda ya mafarki wato ya yi mafarki ya ga kura to zai auri mata mai shagen faɗa. wannan samari ne su kuma wannan eh, wato mata mai fada ashe mata mai fada wato bata da nasara a rayuwarta kuma idan bata tuba ba ta gyara inda dai fadan da take yi da mai gidanta ne to ba sakamakon da za mata sai dai a zaɓi wuta a zundumata. alkaza na tuha su damƙe ta su ne masu tsaron wuta su jefa ta duk da alkaza na tuha akwai wurin da za ka samu alkazana su ne masu tsaron a cikin aljanna alkazana za ka iya samun su a wani wuri kuma cikin alkur'ani su ne masu tsaron wuta duka dai sunayensu ya fito a cikin wannan to malamai sai suka ce annabi musa musa yana da yan uwa guda biyu yar uwarsa ɗayan wato ita ce maryam maryam in nan an ce to da aka ɗauki akwatin aka sa shi a ruwa ta samu shek mujahidi ce da aka ɗauki akwatin aka je aka saka shi a ruwa to yana tafiya a wannan nil din wanda yake cikin misira wanda fir'auna ya jawo shi daga barul kalzam wato da ya jawo shi to ya sa tax kowaye wanda yake aiki da wannan ruwan zai biya tax in ka yi gona sa da wani kaso daga ciki ko 10% ko 20% ya danganta dai daga inda ya sai ya yi wai duk da wannan haka fa fir'auna ya yi dama dama lamaruzu idan kai gona a zamanin shi kwace kayan gonan gaba ɗaya zai je sai a aje a white house in ya ga dama in kana son abinci sabon inda ya bautar da sa shi na lamaruzu in kana son abinci sai ka zo ka faɗi ka ce allah ina son abinci sai ce ta kuɗi ba masani ne allah hmm. sai sa <laughs> sai sa ma'aikata ce kuɗi ba ko bashi to kaga chief fir'auna shi ya ce kawai ana rabbukumul a'la ne وقال أنا ربكم الأعلى yace in akwai Allah to ni ubangiji wato mafi ɗaukaka ko to ga tsiyansa bai kai lamaruzu ba wasu haka malamai suka faɗi amma kuma da Allah ya tashi masa azaba ƙuda wannan da ƙuda Allah ya turo bodyguard ɗin shi da yamna'u wato wanda suke jin daɗin mulkin wato a cikin mulkin ya sa ƙuda suka ci naman jikinsu shi kuma aka jefa masa ƙuda sanda ya kwana arba'in wadanda tana azabtar da shi yana cikin albidaya wa haya. ibn kasir ne ya kawo wannan labari saboda haka shi annabi musa aka je sai aka sa shi cikin akwati aka aka sa cikin akwati kuma aka turo akwatin ta zo wato ta shiga tana tafiya a ruwa to ai a bakin a cikin kogi a bakin kogi irin kogi kogin nan za ga dan waɗansu bishiyoyi sun fito a gaba gaba gaba gaba sai dai irin bakin gaba wanda aka yi na irin su a papa ko irin wanda yake port shi daman an gyara bakin gaban an yi gini an sa siminti an yi gini da, da abun nan ba inda abu zai fito amma in dai gaba ne haka kawai na ruwa dole za ka ga wani ciyawa ya fito wani itace ya fito saboda haka sai wannan ya zo akwatin sai ya zo makale a jikin wannan bishiya to da ya makale shine suke kiran shi wai akwatin da ya makale shine su suna kiran shi ma ai ruwan da annabi Musa ke ciki shajara shi kuma bishiyan da akwatin ya zo ya makale shine suke kiran shi ma'usha sai suka ce musha musa mm. shi aka mai da shi musa haka waɗansu malamai suka faɗa wajen kakale-kakale dai na daga maganan wato sunan annabi musa to ita wannan yarinyar lokacin da mahaifiyar ta saka wannan akwatin sai ta koma gida sai Allah ya ɗauko faifayin shine yake so ya gaya mana ita ga ta nan وأنا إلى أم موسى an to mahaifiyar annabi Musa sai muka miki wahayi wato Allah ya ce sai muka yi wahayi ta ilhama kamar yadda aka ma kudan zuma wahayi ne na ilhama kamar yadda aka yi wahayi na nana Maryamu malamai suka ce wasu na ilhama ne wasu suka ce a'a wahayi nan da aka yi ma wato ita mahaifiyar annabi musa wahayi ce ta ilhama aka yi mata wa wahaina ila ummi musa an ardi muka yi mata wahayi muka ce mata wato ki shayar da wannan yaro amma in kin ji tsoro akan wato shayar da wannan yaro kina tsoron fir'auna kare zai kama ki ko ki sa shi cikin kogi yami wala ta kafi wala ta hazani karki ji tsoro wato dabbobi ruwa za su cinye shi wala ta hazani karki ji bakin ciki wato kin rabu da shi inna raddu ilai Allah ya ce mu masu dawo miki da shi ne inji Allah ta'iluhu min al-mursalin wato ya zamu dawo miki da shi yana manzon Allah faltakadahu alu fir'auna liyakuna lahum Allah ya ce sai jama'an gidan fir'auna sai suka tsinci wannan akwati liyakuna lahum aduwa wa hazana dan ya zama maki a gare su wa hazana kuma ya sa musu bakin ciki inna fir'auna Allah ya ce lalle shi fir'auna wa hamana wato da wazirin shi hamana wa junudahuma kanu khadi Kamata mu كما تهي مقامك nasaban firauna? waye fir'auna an ce nasaban fir'auna ana kiran shi walidu bin mus'ab walidu bin mus'ab haka asalin sunan fir'auna amma dai su kamar yadda a mutanen yamal duk wanda yake sarakunansu suna kiransu tubba tubba tubba haka su mutanen yamal kun gane ko kamar paris kaisar ka gane ko kamar rum wato kowane sarakuna kasansu suna amfani da yadda suke kiran sarakunansu to su misira su suna amfani da fir'auna fir'auna wato ba wai shi wannan fir'aunan ba ne a'a sunayensu ne an yi zamanin fir'auna kafire an yi zamani fir'auna mankure an yi zamani fir'auna kufu sannan aka zo aka yi zamanin fir'auna wannan asalin sunan shi walid bin mus'ab sunan shi kenan daga ga ji wani yaro mata ta samu irin yan boko nan wai zuwa dole sunan yaro na walid bin mus'ab to sunan fir'auna ne ba wani damuwa dai daidai <laughs> Allah dai ya sa kare dauki alin fir'auna a ah, binu harun binu halut binu karan binu amru binu amalik saboda haka an ce fir'auna yana cikin wato abunan nasu amalikawa wato title abunan nasu na sarauta amalikawa ne su fir'auna kuna ganewa ko to sai allah ya ce shi fir'aunan allah ya yi haka ne inna fir'auna wa hamana wa junudahuma Allah ya ce lalle shi fir'auna da rundunansa kanu khadi'i sun kasance masu ganganci ne inji Allah wa kanat imra'atu fir'auna to sai matan fir'auna wato ita ce wato sai ta ce me qurratu aini li wa lak ya kamata ku san wace ce wannan matan ko ba haka ba mm. Asiya menene nasabarta wa za ta irga min nasaban Asiya ga kyauta sai asiya wato asiya bintu mazahin asiya bintu mazahin ko binu bat binu bait binu rayyan binu walid wannan ita ce matan fir'auna tana da kyau kwarai kwarai kwarai da gaske fir'auna yana da mata guda uku an ce wannan da ya ganta yana so sai wato akwai wani wanda yake son ta to sai aka ji aka ce to ogafa yana oga ce yana so sai ja baya domin fir'auna ba kai saka nema da shi ba ka auri mata ma ana yi yi yi tabarkallawa ne ai ya auri mata masha Allah ka ganta kuwa a gwajen ka ganta kuwa a gwajen dina ka ganta kuwa a gwajen a wajen wannan abun nan get together ka an zuwa na labari irin ana labari sai firawuna ce kuje kuce ina kiransa <laughs> ana kira ga zai ce wane ne wannan ce ai mata na ne ranka da yake ce to ka tashi ka tafi ka batta ka bata rai sai ce ku cire wuyansa sai dai a cire wuyanka fuskar ka ɓace ka bata rai amma dai an cire wuyanka sai zama ka ga magawa firawuna kaɗan daga cikin aikinsa ne firawuna ba masa tsiya <laughs> Allah ka shirya da mu ya yi tsayen da zai yi tsaya shi yasa Allah madawar sarki ya ce ba za mu barka ba ka tana tsayen da kai shine ka ce za mu tsayar da kai yau ba kai saka ce buluz ba to wannan shine fir'auna matarsa asiya eh, malamai suka ce wa qala timra'atu fir'auna mm. qurrata ainin li walak wato da Allah ya ce matan fir'auna sai ta ce wato ƙurrata ainin liwalak walak wa qalat imra'atu fir'auna sai matan fir'auna asiya sai ta ce ƙurratu ainin li walak wato kai ya kai sanyin ne tsohon ido gare ni la taqtulu wato kada ka kashe wannan yaro asa an mu da kai ba muna fata zai amfane mu da ni da kai an takhidahu walada ko kuma mu rike shi ma ya zama da gare mu domin in ya tashi muka rene shi bai ga iyayensa ba tunda da tsintonsa muka yi kaga ya zama da a gare mu wahum la yash'uru Allah ya ce wahum la yash'urun ba su sani ba wannan shine annabi Musa wanda aka ba su labari to shine labarin da muka ji a wannan fir'auna ya yi mafarki wuta ya shiga gonan gidajen bani isra'ila bai kona ba amma ya shiga gidan kibdawa kaf ya kona to wannan abun shine tar masa da hankali shine dalilin da bautar da mutane da yake to lokacin da ya fara sa doka aka rubuta constitution in nan da nan aka sa shi a abun nan wato a majalisa aka yadda aka yi approving cewa lallai duk wani matan da ta haihu yanzu a yanka ta kuma shi fir'auna ya ce tun matan da ta samu ciki in ta fara wa amai kawai a rubuta ta ko cikin wata ɗaya ko wata biyu akwai wanda suka kware wajen duba mata da sun yi haka in sun bude idon ki haka suna kallon idon kawai shikenan sun gane cewa <laughs> sun gane cewa wato tana da ciki eh, Sun su midwifery duka lokacin fir'auna ne lokacin fir'auna ne kowane gida a rubuta a yi senso a rubuta mutane nawa ne a cikin gidan sa'annan kuma mata masu ciki nawa ne sa'annan za a dinga zuwa time to time suna zuwa suna dubawa fir'auna shi ya fara yin wannan wai dan kada dai a haifi annabi musa amma ba yiwa kamar allah wayo allah madaukakin sarki ba kai saka mishi wayo ba duk abin da allah ya tsara wato sai ya faru sai dai kawai kai mai hasada bai iya bai iya danne hasadan shi sai dai kawai yayi hasadan shi yayi abin da zai yi domin haka allah ya ce annabi yaquba ka shirya ka ce kada ƴaƴanka su shiga ta kofa guda su shiga ta kofa daban-daban domin kana tsoron kada a sa ido a ce ƴaƴan waye kyawawa na biyu kana tunanin kada kambun baka ya sa ya same su na uku kana tunanin wannan yaran in suka shiga ta kofa guda magana surutu zai yawa to amma ka faɗi magana su yi hakan nan sun shiga ta kofa daban-daban amma bai hana abin da zai faru da 'ya'yanka ba san da ya faru da su ana tsoro kar wani abu ya faru da su ne to abun kuma ya faru da su an zo ba samu guda ɗaya ba to daman shi kada abu ya samu kowane guda ɗaya daga cikinsu malamai suka ce wato shi annabi musa wato ya, ya, ya kasance yana cikin gidan fir'auna yana cikin gidan fir'auna ana renonsa kamar yadda ayoyi suka bayar tunda muna magana akan daidai kisan shi ne na suratul maryam suka ce an rene shi ya zauna a ciki a cikin gidan yake sha a cikin gidan yake sha yake ci yake sha mahaifiyarsa tana zuwa time to time in ta bashi nono ya ta koma ta je ta bar shi kuma a kawo shi fada ya yi wasa malaman tarihi sun yi ta maganganu da yawa a kan shi annabi musa to haka nan annabi musa yana nan a cikin gidan to wannan 'yar uwarsa maryam din ita ce yar uwan annabi musa wanda ka cewa uthi ki bi wannan akwatin fa basarat bi an jan bi wato ki kalli ido akwatin Allah ce mahaifiyar annabi musa zuciyarta bayan ta saka akwatin a cikin ruwa zuciyarta wato sai zama zuciyarta sare-sare wato ya kwanta bata damuwa bata tunani ta aji akwatin Allah sai ya cire mata tunanin wannan abun in ka tubdi dibi Allah ya ce ai mahaifiyar ma ta kusa ta bayyana ma cewa ma ita ta haihu saboda kaunan annabi Musa amma laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin Allah ya ce laula arrabatna qalbiha ba don mun kame daga cikin zuciyarta ba wato ta kusa ta ce ma ni na aifi wannan yaro in ma za a kashe ta kashe ta in za a yanka ta yanka ta ta kusa amma mun yi rike zuciyarta ta yi haka nan ta yi shuru li kuna min almu'minin don ta zama daga cikin mutanen kirki ne wakadan li ukhtihi kusi wato shine sai mahaifiyar sai ta ce to duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa mafi yawa sun tafi maryam sunanta mm. ita ce maryam din wannan da ta aka ce ta bi wannan akwatin amma ga yadda za ta bi akwatin ya ta yi surar bihi an junubin wato ta dinga kallo tana pretending kamar ba akwatin bane take kallo kamar tana tsinkan irin ciyawan tsintsiya a bakin kogi ko wani abu kasan bakin kogi baya rabuwa da wani irin abubuwa don irin na yanzu ne aka zamanantar da shi na yanzu kamar in kana zuwa bakin su teku da ake wanka irin na su dubai yanzu kana zuwa kaga an zamanantar da shi baka ma sanin wai akwai wani abu tun daga flying boat suna nan in ka biya kuɗi ka sa life jacket ka hau a yi wasa ko nan lagos in ka je bakin bakin teku wurin da suke abin nan ake hawan jirgi ai tafiya da kai kilomita biyar da na sani dai in ka shiga jirgin zaka bada dubu biyar ne amma yanzu ban san ko nawa bane domin na taba danawa ni ma saboda haka zaka biya dubu biyar sai ka sa life jacket wato sai a yi tafiya da kai a cikin ruwan kaman kilomita biyar cikin an ci dubu biyar ɗinka kuma sai a dawo da kai bakin gaba sai ka zauna kuma in ba kuɗi kuma ka yi tagumi <laughs> an daga an lashe kuɗin ka dai to na dubai kuma in ka je akwai helikopta ma wanda suke so su yi selfie ko su yi barazana to in ka je sai ka bada abun nan dala dubu biyar to in kai kadai in kuku da yawa ne ko sai ku hada kuku uku kuku hudu sai ku hada dala dubu biyar da na sani dai dala dubu biyar ne ake bayarwa ban san yanzu ba to in ka bayar da wannan yanzu kudin kusan miliyan biyu ba miliyan biyu kusan miliyan biyu ne dala dubu biyar Eh, domin dala dubu goma wajen kusan miliyan biyar ne wajen miliyan hudu ne da dubu dari bakwai to kaga in ka ba da dala dubu biyar to shine za ka hau helicopter za su yi yawo da kai a sama ko dubai yanzu ka ja ka za ka ga ana yawo da kai amma kuma in ka sauka irin manya-manyan hotel su masu kyau kamar burj khalil wannan su kuma za su iya baka akwai wuraren abubuwa da za a baka wajen shakatawa saboda tsadan hotel din tunda yana daga cikin manyan manyan hotel bari mun zo magana akan aljanna za mu buga muku misalai da shi a surori da za su yi mana magana aljanna an mun shiga muminun mun zo za mu faɗaɗa muku za mu muku bayani ku ji manya manyan yadda mm, hotel in duniya yadda suka kwaikwayi abubuwa na aljanna amma ka san biyuwa su samu daidai da na aljanna amma sun kwaikwayi karatu suka yi suka yi bincike suka karanta da inda ɗabi'o'in inda aljanna aka ce ana yi haka galibi suke ma mutane in ka zo ka sauka a otel ɗin kofin kama in ka zuba abu a ciki kana zuba abu a ciki sai ka ya rubuta maka dama in ka kama hotel ɗin, za a yi bukin da sunanka hotel ɗin. to tawul ɗinka da sunanka ne zaka gani Takalmin da zaka ɗinka sakawa kana yawo a ciki da sunanka ne kofi ma da zaka gani a ciki za a buga da sunanka ne in ka zuba sai ga ya welcome sai faɗa sunanka <laughs> eh, suna nan ga suna duniya ai yan birni in gina wannan bayani sun sun sani kawai <laughs> ba wani abu kawai in gina ma miji kirki ɗanɗan ɗan sai a tafi <laughs> honeymoon da ke kawai gina kina ɗan zazzara ina wajen kina gina selfie kina haka <laughs> ana zari ka san mata yanzu dan ga wajen abubuwan kyale ke za Allah ce su mata an halicce su ne da kwalliya wa man yunasha'u fil khilyati Allah ce baka gani su mata mun halicce su wato da da kyale-kyale ba wa fil hisami ghairu mubin su mata komai a kyale ne da ga shi za ko turare ne kasai a mata in kwalban yayi kyau sai kaga ya kare amma ba ta yadda kwalban turaren ba sai kaga an aje shi wata duk wata wata tebur ɗinta na jere ko santa table ko dressing mirror mafi yawan kwalaben turaren ba komai a ciki yawan mafi yawan mai din na fansi babu a ciki mai wuce kwalba hudu bane ko hugu to kai kuma ka zo baka sai kin shigo gidan baki sai ki taba ba sai a jera saboda kyalikyalin mata sai a jera wanda akwai din a baki baki wanda babu sai a jera shi ta ciki ciki kina daukawa da karambani ka za akwai mata masu karambani duk abin da sai sun girgiza <laughs> ai haka wata mata <laughs> bari ba ku wani labari ta je gidan yan uwanta to ita bata san dan uwan yana shan giya ba yau sai <laughs> ta ga kwalban giya amma an canja abun a ciki an juye a ciki an ajiye a cikin firij da aka ajiye kawai ta zana zuwa aje sun fita sai ta ce shegu kawai suna shan daɗi sun bar mu muna ƙauye sai ta kurɓa <laughs> ta talis eh da na labari na zan yi eh, eh, akwai wani ma ya fito daga zandi wato abin da ya yi shi kuma ya je wajen dan a abuja dan mai kudi ne da ya je wajen dan a abuja mai kudi ne saboda haka yana zuwa sai ga irin irin green carpet grass carpet din nan wannan green wanda ake shuka wannan ya ga an shuka a kofin gwanin sha'awa ga dan waɗansu bishiyoyi irin na kwakwa an shuka gwanin sha'awa ana ba shi ruwa sai mai gidan mai gidan ya zo da dare ya kwana zuwa safe mai gidan kuma sai ya fita irin ya fita ya samu ya tafi office shi kuma da safe yana zuwa zuwa sai ce to Allah ya nemi bai mai gadi dala mai gadi ba fatanya ne mai gadi ya ce eh ka je can akwai fatanya amma ni yanzu zan tashi ni zan tashi domin aikin dare nake yi to yanzu safe yayi ni zan tafi amma ka je gujen wance zaka samu fatanya kawai ya je gujen wance to dala ka taimake ni da fatanya ya ce a fatanya me zaka da shi ce a zan dan yi abu ne ya ce okay to ba damuwa ya je dauko mishi fatanya ya bashi yana bashi fatanya ya nome wannan grass carpet din ya dan rage waɗanda dan ya rage yana ragewa shikenan sai ya zauna ya kasa ya tsare ya samu wata kujera stool din sai ya zauna ya zauna dan a bakin kofa yana zaune yana harɗe da kafa irin yayi aikin nan mai gidan yana zuwa kawai yana zuwa da mota shu sai taba glass ya saukar sai ce a'a wa yayi wannan aikin sai haka ya ce wallahi ce oh my god wallahi ne aikin nan da na rage amma zan karsa da shi ma gobe <laughs> wai kasa wanda ya rage ma zai shi gobe ne ya gaji to akwai mutane masu abin nan saboda haka kwaɗayi babu kyau a daina a daina kwaɗayi kacewar menene ne wakadan liukhti kusi wato shine sai aka ce ma wato yar uwan annabi Musa ita ce Maryam shine aka ce to tabi wannan akwatin shine sai tabi bi wannan akwatin tana pretending wato tana kallo da wutsiyan ido to hakan junubin wa hum la yash'urun wato wa hum la yash'urun musu mutanen ba su san yar uwan annabi Musa bane har ta ga yanda akwatin ya bi ya shiga ya je kofar palace mutanen fir'auna wato suka ɗiba suka ɗauki akwatin domin ya shirya palace ɗin wannan gefen ta gefen nan yana kallon ruwa in yana so sha iska sai ya juya ta wajen ruwa in kuma ana za su a fitar da su dawaki da irin keken dawakin nan shi kuma sai a fitar da wannan kofar palace din wannan ta kofar palace wata rana ana shiga da shi kwale-kwale na tuka-tuka su ba flying ba ne ana shiga da shi kwale-kwale na tuka-tuka sai a yi tafiya da shi kaga kwale-kwale na tuka-tuka na ai kaga tun zamanin annabi nuhu ake yin jirgi ruwa aka jirgi ruwa to amma shi jirgin ruwan annabi nuhu ba tukawa ake yi ba shi yana tafiya ne da izinin Allah to daga nan kuma mutanen duniya tunda shi ne ya fara sassaka jirgi to daga nan kuma sauran sai dai a tuttuka ana tafiya haka nan hakanan sahabbai suke hawa wannan wato jirgi na tuka-tuka din su tafi su yi yawo hakanan suka isar mana da addinin mu na aka kai addinin musulunci nan ta ko ina ta ko ina har zamanin sayyidina Umar Usman an ce kokarin da sayyidina Usman yayi ya tare kan teku akan boda ya sa wato ya sa navy irin nashi ya tsare saboda rumawa an karya daular su kada su zo su kwace su zo su shigo su yi attack su kawo attack sai ya saka sojojin ruwa ya ƙara mahimmanci ba sojojin ruwa ya tautata ya ba su kuma ya aka ƙara training ɗinsu suka kware wajen tsare wato wato wato wato wato madina saboda kada domin ita ce helkwata lokacin na musulunci sai dina ali ne ya ɗauke ta ya tafi da can ita iraku saboda ita ƙasa ne mai habara sai ya ce to tun da ƙasa ne mai habara idan ina son zo yankin larabawa babu nisa in ina son tafi europe babu nisa to bari in tsaya a wurin dalilinsa kenan sai dina aliyu ya kai ta wannan waje har zuwa ƙarshen rayuwarsa allah madaukakin sarki radiyallahu anhu allah ya dada shi mu ma allah ya samu kyakkyawan ƙarshe amin to shi annabi musa allah yana ba mu labari a nan sai abinda allah ya bashi na biyu a na biyar wato shine ya bashi dan uwansa haruna babu wani ba annabin da ya roƙa a bashi dan uwa aka bashi dan uwansa annabi haruna babu annabi ibrahim lalle ko shakka babu yana da dan uwansa faran haran haran din shine ya haifi annabi lut to annabi lut da suka taso suka tafi wato suka dawo dimash suka zauna a wurin annabi ibrahim ya tashi ya tafi da nana hajara da isma'il tunda an haife shi ne an haife shi ne yana nan suna nan tare amma ta sa aka ɗauke shi aka tafi da shi maka don ba a makan bane aka haife shi to kaga shi annabi lut ba a aike shi ba sanda ya daɗe da annabi ibrahim sannan allah ya aike shi ƙasar sodoma ya tafi aike kaga shi yana kaman wato babbansa ne domin wan babansa ne domin annabi ibrahim su uku aka haife su su uku aka haife su annabi ibrahim shine babba to haran din shine baban annabi lut kaga tunda kanin baban annabi ibrahim ne hmm. to kaga kaga ɗaya yake kaga akwai bambanci da annabi musa haruna kuma kaga uwa ne ɗaya hmm. uwa ne ɗaya kuma uba ne ɗaya hmm. ina fata ka gane to sai suka ce babu ba annabin da yayi yayi zamani haka ko ba haka bane to annabi yaqub ma duk da yan uwa ne dan tagwaye ne amma kaga an yi ma ɗayan annabta shi annabi yaquba su ma su biyu ne aka haife su ɗan tagwaye ne amma shi annabi yaquba shi an mishi annabta ka gani kaga akwai bambanci ko ba haka bane shi annabi isma'il kaga an fara haifan annabi isma'il ne kafin aka haifi annabi isiyaka kaga amma mahaifansu daban-daban ne to kaga babu wanda in kai muqarana kana dubawa za ka gani a tarihi babu wanda aka yi ma abin da aka ma annabi musa saboda haka sai ka ce me ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله يجي وهبنا له واتو سي muka bashi min rahmatina daga rahman mu wato akahu harun nabiya kuma annabi haruna wato sai zama ɗan uwansa wato shine annabi haruna wannan annabi haruna ya taimake shi kwarai da gaske kuma ya taimake annabi musa wannan duk da awa da ake yi an ce saboda annabi musa akwai kulli akan harcensa wasu sun kawo tarihi sun ce a'a kullin nan wutan da ya cin nan Shi ne kullin da yake kan harkar shi tabbas ya ci wuta tabbas in ji malaman tarihi ya ci wuta ya ci wuta sai dai malaman tarihi sun kawo misalai da yawa wasu sun ce da gol aka buga mishi misali aka hada da garwashin wuta wasu sun ce a'a an hada mishi misali da dabino ne da garwashin wuta to amma ai in an ce eh, misira an ba sa noman dabino in ma suna noma sai dai a yi abun nan nashi wanda suka fi noman dabino yankin larabawa ne za a fi yadda da gol ne aka aka gwada da fir'auna yana da gwalagwalai don shi ya sa kaga da ya mutu a ruwa da mutanensa da ya mutu duka kabinet nashi da suka mutu shi ya sa kuka ga wannan sarki ya zo shi ma domin ya kwashi ganima sarakuna suka zo a kan teku suna kwasan ganima a wajen da Allah ya ce ah, wa kana wara'ahum maliku ya kuzu kullu safinatin ghasba ai sarkin fir'auna ya taɓa season ɗin kayansa shine da suka ji giwa ta faɗi kowa ya zo ya yi watanda ma'ana kowa ya ɗiba rabon shi to shine sarki ya zo ya tsaya duk wata jirgi da ta fito zai kwace shine da khadir da shi da annabi musa shine ya fasa wannan jirgi yaran za su je su gamu da wannan sarkin da yake so ya samu shi ma ya zo ya ɓargi rabon shi a yankin wato fir'auna to shine malamai suka ce annabi musa ya taimaki annabi haruna kwarai da gaske taimakan farko annabi haruna ya taimaki annabi musa kwarai da gaske suka ce taimako na farko ma bayan wannan ga taimako a annabi musa da zai tafi ya je ya karbi allon attaura guda tara allon yana jikin wato wato allon magariya na aljanna guda tara kuma a allo guda daya in za ka karanta hukuncin din wato za ka iya kaiwa wata biyu ba wai kawai wanda zaka karanta lullan jaye hasabe min jaye da Allah gure lullan jaye allika bayanu ara aya wani ya dauka allon kawai irin wannan ne a'a hukunce hukunce ne a cikin allon din hukunce hukunce ne wata rana in muka zo muna misali na attaura a attauran da abin da yake ciki zan karanta muku hukunce hukuncen da yake ciki mu duk da muna amfani da hukunce hukunce na alkur'ani amma zan buga muku misali saboda dalibai ku gane zai muku amfani Allah ya mana albarka to saboda haka sai annabi musa ya ce to zan tafi karɓo allo ma'ana zan je gana da ubangiji amma abin da nake so na baka kalifanci ka zama kalifa na bana nan ka tsare mini wannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa ya ce kalifanci na da allah ya turo ni a duniya in yi shekara arba'in ne shekara arba'in in dai ya wuce shekara arba'in sun ya kuna mulkan ya ce sa'an nan zai zama mulki haka kuma ya faru bayan a sayidina abubakar ya yi ɗana shekara biyu da ɗan wani abu umar shekara goma da wani abu Uthman shekara wajen takwas ko da wani abu ne ko sha namanta namanta tarihin. manta sai aliyu aliyu sauran aliyu da ya zo cika nashi sauran wata shida ne ya cika shekara arba'in suka kashe shi shine alhassan wato ya zo ya karasa wata shidan yana karasawa sai suka koma suka zauna don zubairu bin dan zubairu bin awam yana gwamna a makka sai suka koma da kuma dan abu dan eh, wannan eh, menene wannan ba abu musa ash'ari ba dan wannan menene wannan mai kudin nan shi ma yana daga cikin sahabbai masu kuɗi ko ma da ta Alƙur'ani kuma bashiru na Biljanna shi ma da ɗanshi. wato dan shi shi ma sai suka koma suka zauna suka ce mu ba za mu sa baki a cikin wannan abun ba to daga nan ne gaban ba abu safiyanu bane gaban sai ya fara faruwa tsakanin da su muawiya da su yazidu har gaban da ya faru amma dai wannan duka kowa da tunaninsa muna fata allah madaukakin sarki ba wanda baya aiki ya kuskure sai annabawa ne su ne ba sa yin kuskure amma duka wani mutane da suke duniya suna iya yin su zo za su yi daidai su yi kuskure ko su bari abin da za su bari wato su yi kuskure sai annabi musa ya tafi yana tafiya mai zai faru sai musa samari sai ya sa mutanen cewa su bautawa ga maraka ai annabi musa ya tafi haza ilahuna wa ilahu musa wannan shine allahnmu kuma shine Allah Musa fa nasiya Musa annabi Musa ya manta zai je gana da Allah to an ce annabi Musa ya ba ma Haruna wato kalifanci ya tsare masa ne to shine da annabi Musa da ya dawo Allah ya ce masa ai waɗannan sun canza ga abin da Musa samari ya canja wa ma ajalaka an ya Musa to mu je mu ji me ya faru قالهم أولئي على عثري وعجلت إليك ربي لترضى wato Allah yana tambayar annabi Musa ne me yasa kake gaggawa ka taho na ce maka kayi azumi kayi azumi talatin Kazo kana gaggawa kaje je ka goge baki wa ce maka ka goge baki ai bakin mai azumi yana kamshi kamar turaren almiski almiski kuma irin na aljanna ba irin wannan almiski wanda ake kawa ko daga china ko daga india ko daga yankin larabawa ba a'a turaren almiski na aljanna ake magana bakin mai azumi to me yasa ka goge Allah yana farin ciki da bakin mai azumi duk wanda yake azumi dan dumimin bakinsa bai hana ba kai kuma ka ji kai an ce bakin mai azumi yana kamshi kamar turaya almiski ka barin bakin ka baka gogewa kwana uku ko kwana hudu da ka bude kamar bakin kada kuda su taru hau a dum kenan wannan a ba so ka ci alele ka ci kosai ka sha kunu kin kin ci abun nan kin ci tuwo miyan kuka duk ya hannun hannunki in kin yi dariya ma ana so ki goge haƙoranki ki. in kin yi dariya ma da gangan kawai musamman ma kin dan samu haƙorin haji din nan kin saka irin na bagonjan nan in kin saka kawai in zaki ma da mai gidan ki dariya ki ta ya ki ce da an mm, hajjani ne hajiya ki dinga dan <laughs> eh ki dinga dan barin wato hakora ana gani kun gane ko eh akwai wanda mun baka ce mata hajiya ba bala'i za ku yi eh wani ma zaka ga ya liƙa hajin din kai wani ya ce a ah, ni ne zaka ce mini ni ne zaka ce mini lawan ko alhaji lawan ba zaka ga min ba eh <laughs> to ba so wannan ko mutum ya gaya maka alhaji ko bai gaya maka alhaji ba kai ba ruwanka kai kayi ibada ne fannin ibada ne wannan kayan kyalekyali ne wacce ake yi na rayuwa kuma don mutum ya je haji bai saka haƙorin haji ba ba laifi ba ne kuma wanda ya je ya saka ma shi ma ba laifi ba ne duk da wannan fami ne na gayu kawai to sai annabi haruna yana zaune annabi musa sai ya dawo yana dawa shine yana dawowa a fusace musa sai annabi musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana cikin wato fushi yana wato yana fushi yana yana yana yana yana cikin kunci yana fushi kuma ya qaumi yace ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ashe ubangiji bai muku alƙawari alƙawari na gaskiya nan mai kyau ba abala alaikum alahadu ko dai alƙawarin ubangiji ya muku nisa ne an arattu yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuna nufin wato fushin ubangiji ya kewaye ku ne daga gare shi fa khalaftum maw'idi dan haka shi yasa kuka saba wannan wato wannan alƙawari din qalu ma khalafna maw'idaka bi malikina ai ba mu saba wannan alƙawarin da mm, ubangiji ya gaya mana cewa mu bauta masa shi kadai ba ba mu saba ba walakin lahum minna zinatan min zinatil qaum sai wato sai suka kawo suna ba da labari ai wato Ah, ah, Musa ai lokacin nan za mu fita daga ƙasan wato Misra ɗin nan da za mu fita ai baka sani ba mun karɓo kayan aro ne daga garin wato Fir'auna da muka karɓo kayan aro to da muka zo da kayan aro nan tunda da mu riga an halakar da shi to kayan aro sai Musa Samari ya ce mu haɗa wannan kayan aron mu sa a cikin wuta in mun sa a cikin wuta zai kera mana wato 'yar maraka marakan nan idan ta fito asali ita ne Allah hmm. amma Musa ya tafi neman Allah ita ne Allah mu abin da ya gaya mana shi yasa kawai muka yi wannan abun razafna ya ce yace duk mu jefa shi a cikin makera muka jefa shi a cikin makera yayi aka sa ziga zige aka hura aka narka aka maida ita wato baraka sai aka fitar da wato wato wato wato ita ce maraka kun gane ko saboda ga waɗansu suna magana fasarawa suna cewa an fitar da rago ijilan wato abin nan maraƙa ne aka fitar maraƙa?' tana da beli a bakinta in iska ya shiga in ta yi ha iskan ya shiga sai ya ce haza ilahuna wannan shi haza ilahukum wa in هذا إلهكم وإله موسى فنسي وإيش سيتشي مسو هذا إلهكم wannan shine ubangijinku ba wannan shine Allah ku zo sai aka tube kasan mutane su ba su a zauna lafiya yanzu yanzu yanzu su mutane sun fi so a dinga shi shikenan kawai shikenan sai ga ga wannan a tube tumbar wannan mutane sun fi so ka taba gani an jiyan shirya ana ana buki kaga wani yana gengedi <coughs> eh baba tun da kike da kika tashi tun da kike duniya shekarunki wajen nawa kin kalli buki ya fi sama da ashirin wani buki ka taba zuwa cika ga wata tana gengedi babu babu yadda za a yi kaga wata taje tana gengedi babu amma duk wani abin da za a ragashe to za a samu saboda haka kuma lokacinmu wato ya, ya kai inda za mu takaita ya, ya cika lokacinmu ya kai inda za mu takaita na tarihi karsa mana tarihin muji afala yarawna afala yarawna allah yarju ilayhim kaula sai tambaye su yace musu ba ku gani ne yaya wannan marakan da kuka ce ita ce Allah ba ku gani in kun yi magana ba ba ta iya mayar muku da amsa na magana wala yamliku lahum darran kuma baya iya wato wato in kun ya ba ku lafiya ko kuma ya cutar da ku baya wa wala nafa baya amfana ku don kun ki ku bauta mishi ba zai amfane ku da komai ba kuma don kun ki bauta masa ba zai cutar da ku da komai ba wala kana lahu harun min qablu sai annabi sai suka ai ai haruna ba ya gaya muku tun lokacin ba tun baya ba ya gaya muku ya kauni ya ku mutane na inna ma bi wannan fa barakan da samari ya fitar din nan lalle jaraba ce ubangiji ya jarabe ku an fatabi'uni wa diu amri ubangiji na shine arrahmanu mai tausayi fatabi'uni ku bini wa adi'uni sa'annan kuma ku mini biyayya kalu lan abraha alayhi akifina sai mutane sai suka ce a ah, mu za mu haruna ba za mu bar ba za mu ba za mu bar lazamtan wannan da dodannin nan ba wallahi mu kan ba za mu bari ba hatta yarjiya ilaina musa ma za mu bari har sai musa ya zo ya gaya mana da bakin sa ya ce wannan ba Allah ba amma kai mu ba za mu yadda ba duk abin da zaka gaya mana mu ba za mu yadda ba kana ya harunu sai annabi wato musa sai ya zo sai ya ce na mana aka sai ya kama wato annabi haruna sai ya riƙe sa haka sai ya rike gashin kansa haka sai ya rike ya ce ya harunu kana ya harunu sai ya ce masa ya harunu mamana ga idra ta dallu me ya hana lokacin da kaga mutanen nan suna bautan maraka me ya hana baka bi ni ba fala tattabi'an fala me yasa baka bi ni ba ka ga ya mini sai ta amri kuma me ya hana baka hana su ba me ya hana sa'an nan ko dai ka saba al'amarin da na baka na kalifanci ne ka bar su ka kyale su suna yi sai annabi haruna zai bada amsa sai ya bana umma sai yace ya wanda muke ciki ka gani shi yasa ce muku yan uwan annabi musa ne sai ya ce ya bin umma kala ya bin umma sai ce ya kai dan uwana dan cikin mahaifiyata la ta khudh bi lihiyati wala bi ra'si kar ka kama gashin hiya wato gashin gemu na wala bi ra'si da gashin kaina ni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'i abun da yasa ban bi ka ba ina jin tsoro ne wato kan bi ka waɗansu mutane za su kasu kashe biyu wasu za su bi ni wasu kuma za su zauna ba za su bi ni ba to kaga na raba kan bani isra'ila alam tara kuzuka auli kuma ko me na faɗa ba za a yadda da shi ba na raba kan bani isra'ila don haka shi yasa na zauna ka zo ka gani halin da waɗannan suke ciki sai kuma annabi musa sai sake annabi haruna sai kuma kuma yana tambayan shi wato musa samari din yana tambayan shi fama ka taba kuma ya samari samari me yasa wato me yasa ka aikata wannan aiki kada fa ma buka ya samiri eh me yasa ka aikata wannan aiki yana tambayan samiri ala basurtu malam ya yabsuru bi saboda haka muna ga lokaci ya cika a wannan waje za mu aje karatu insha Allah za mu tashi kisan annabi Idris ko Ismail insha Allah sai kuma wani lokaci muna fata Allah ya muku albarka Allah ya zauna da Najeriya lafiya Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya samu gaba da duniya lafiya Allah ya samu kyakkyawan karshe Allah kuma ya bamu ladan da muke aiki na alkhairi Allah mu da sarki wanda basu da lafiya Allah ka basu lafiya masu son aihuwa Allah ya basu aihuwa masu ikon wato masu neman aiki Allah ka basu aiki masu neman wato abinci Allah ka basu abinci mai albarka masu neman halal Allah ka basu halal mai albarka yan mata Allah ka basu mazaje masu albarka masu mata da maza kuma Allah ya basu ikon tarbiyyantar da mata su zaunawa da su lafiya Allah ya biya mu bukatun mu na alheri Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu ilimi mai albarka